Allah TV insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu nuna muku wata hanya da ake bi ake samun airdrop na wani sabon token mai suna Katli wanda wannan airdrop din idan ka same shi yanzu yana matakin free sale ne amma idan ka same shi kuma za ka iya sai da shi ka fidda kuɗinka ba tare da sai ka jira ba an kai shi kasuwa ba ku biyo ni da fara zan ajiye muku link a description da kuma comment a wanda za ku click akan shi zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku page kamar haka sai ku click akan nan sign up da kun yi click akan sign up zai kai ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku wannan fejin zai bukaci nan ku sa email address ɗinku nan password nan kuma mai tata nan kuma kafca ne ma'ana wannan farar rubutun na gaba ake so kuma maimaita irin shi a wajen sai ku danna wannan alamar continue da kun danna continue zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku wannan fejin zai buƙaci cewa nan ga shi binance fair id nan binance fair id ma'ana ana so ka saka mai binance fair id ɗinka ne a nan wajen idan ka je binance wallet ɗinka in kai click akan wannan alamar mutum ɗin to za ka ga inda aka rubuta binance fair id saboda haka ita aka kofo sai ka zo ka yi click a kai pasting ɗinta a nan ɗin da ka yi pasting ɗinta a nan sai ka danna create account da ka danna create account zai kawo ka wannan feji kamar haka da ya kawo ka wannan fejin gashi zai nuna maka wallet ɗinka kamar yadda kuke gani ga ta nan 00 ba komai a cikinta sannan za a buƙaci ka yi claiming na wannan katli ƙwaya 500 to saboda haka sai kai click akan wannan claim ɗin da ka yi click akan wannan claim ɗin zai kawo ka feji na gaba kamar haka ah, da ya kawo ka wannan fejin gashi zai buƙaci nan ana so ka saka USDT address USDT address na me BEP20 wanda yake under network na BEP20 ma'ana za ka je Binance ne yanzu kuma da ka je Binance za ka kwafo USDT address na wanda take ƙarƙashin network na BEP20 sai ka zo ka yi ɗin shi anan sai ka danna continue to yanzu za mu nuna muku yadda za ku je ku kwafi wannan abu kamar yadda kuke gani anan nan za ka je binance ɗinka ne da ka je binance sai ka yi click akan wallet da ka yi click akan wallet ya kawo ka wannan fejin kamar haka misali zai nuna maka USDT da kake da shi gashi na kamar ni ina da wannan in ma baka da shi za ka yi searching na USDT ne ga alamar search nan da kai search zai kawo ka yana kawo ka sai kai click akan USDT da kai click akan shi zai baka wannan page kamar haka sai kai click akan wannan deposit din da kai click akan deposit zai buɗe ma kamar haka da ya buɗe ma kamar haka zai buƙaci ka zaɓi network saboda haka sai kai click akan wannan BNB smart chain inda kai click akan shi zai buɗe maka kamar haka gashi zai buƙaci ka kwafi address din sai kai click akan wannan kwafi din da kai click akan wannan kwafi din ka tabbata BNB smart chain ne to shikenan sai kuma ka koma can site na su wannan katli din sai ka sai ka matse shi da ka matse shi ka yi din shi sai ka click akan continue da ka click akan continue sai kawo ka feji na gaba kamar haka kamar yadda kuke gani nan zai bukaci. a ka saka adadin abin da suka tura maka na USDT ma'ana wancan address da kuka na USDT wacce take karkashin network na smart chain to za su yi amfani da shi ne sai su tura maka wani adadi na USDT to za su buƙaci ka saka haƙiƙanin adadin abin da suka tura maka a nan wajen nan ɗin sai ka danna submit to saboda haka kamar yadda kuke gani ni nan sun turo mini saboda haka sai na ja labule da na ja labule sai na duba adadin 0.00142500 na gani to sai na saka sai suka ce ba daidai ba ne suka ce ba daidai ba ne to shikenan sai na koma binance din da na koma binance sai na click akan nan history da na click akan nan history shikenan sai ya nuna mana gashi an turo min kamar yadda kuke gani 0.001425 ma'ana gaban 5 din nan a can da ya duba na ga 00 amma a yan da ya duba babu wannan 00 din saboda haka sai na je na cire wannan 00 din kamar yadda kuke gani gashi da na cire wannan 00 din na danna submit shikenan sai ya kawo ni ina danna submit shikenan sai ya kawo ni feji na gaba kamar haka gani gashi nan an ba da wannan katli din kimanin kwaya 500 biyar sannan kuma an ba da kwaya goma sha biyar ma'ana 3% na wannan kwaya 500 biyar a matsayin bonus na staking za ku ga ya zama kwaya ɗari biyar da sha biyar kamar yadda kuke ganin shi a nan wajen kwaya ɗari biyar da sha biyar kuma shi wannan katli ba kamar ragowar airdrop ba ne wanda za a ce a free sale sai an ɗauki wani lokaci za ka sai da kayanka a'a a hali yanzu farashin shi duk kwaya ɗaya shine kimanin gashi nan 0.00 $4 saboda haka nan bayar da kuke gani inda aka rubuta wannan buy din in ka shige shi haka to za ka iya waje ne inda zaka ka iya zuwa ka je ka siye shi duk katli kwaya ɗaya ana sayar da shi kimanin a duk katli kwaya ɗari biyu da hamsin ana sayar da shi kimanin dala ɗaya ne to sannan kuma zaka iya saida shi zaka iya saida shi nan take inda ka samu adadin abinda kake bukata da ka samu adadin abinda kake bukata zaka saida shi baka da matsala wanda kuma minimum abinda zaka iya saidawa shine kimanin kwaya 60 in ya kai kimanin kwaya 60 zaka iya saida shi wanda automatically za a tura maka wannan kuɗin da ka sai da shi zuwa cikin wallet ɗinka da kai connecting ta Binance kamar yadda kuke gani bacin kun siya wannan token din in kuna da bukatar yin staking din shi to nan za ku click akan shi da kun shiga nan stake din nan to kamar yadda kuke gani nan shine adadin abin da za ka samu na wannan staking din da za ka yi nan kuma adadin lokacin da zai ɗauka ne abin da zai ɗauka kwanakin da zai ɗauka shi kenan ya gama staking to misali idan ka sai kwaya misali idan ka sai kwaya dubu ɗaya to bari mu gani kamar da kuke gani in ka sai kwaya dubu ɗaya an ka kwaya ƙwaya dubu ɗaya na sun nuna za ka samu kimanin kwaya ɗari hudu da hamsin an gani da darajar shi ta kai kimanin mai 1.8 dollar kamar da suka nuna sannan kuma mai tsawon kwana goma sha biyar zai yi a matsayin staking da ya gama kwana goma sha biyar shikenan ya gama staking sai dai idan kana so ka ƙara yin staking ko kuma ka siyar ka cire kuɗinka misali bashin nan kaga saka adadin nan za ka danna nan stake now ɗin ne nan ɗin nan stake now shi za ka nan ka na shi zai yi staking tunda yanzu ba yi zami ba kun gaba babu buƙatar ka danna wannan stake now ɗin to bari kuma mu koma dangane da yadda za ka saida gani to kwayar da kuke gani bashin ka samu shi wannan adadin da kake bukata to kana so ka siyar ma'ana in ya kai akalla kwaya 60 kenan kana so ka saida domin kuɗinka su koma inda ka turo su to kenan sai mu shiga nan wajen kun ga wannan alamar wayar ɗin inda adadin abinka yake sai kai click akan shi da kai click akan shi kamar yadda kuke gani zai nuna maka nan gashi available din da kake da shi nan abin da kai staking ne to nan wannan buy cutly din gashi wajen siye ne nan kuma sell cutly shi kuma wajen saidawa ne to wajen saidawa za ka yi za ka mai da shi ne nan bangaren circuitry din nan gashi zai nuna maka minimum 60 katli, ma'ana mafi karanci a katli kwaya 60 shine zaka ka iya sai da shi yanzu kuma a available balance ɗinka gashi kwaya goma sha biyar ne to sannan ga abunda a za iya samu ma'ana kuɗin da za a tura maka kenan na USDT shine 0.003 shine wanda mafi minimum kenan to kun ga ba mu kai wannan minimum din mutum da yanzu mu muka soma aka ba mu kwaya 500 yanzu available da yake cikin baras din mu shine kwaya 15 saboda haka idan zaka sai da kawai zaka yi wannan zaka dinna inda aka rubuta wannan sell now din sai ka dinna shi to wannan shine yadda zaka sai da shi sannan kuma kamar da kuke gani ƙarin jawabi da yake project ne mai kyau in kuka shiga wannan token ɗin za ku ga kamar da kuke gani gashi nan nan a yanayin farashin shi ne kamar da kuke gani gashi nan 1 cutly is equals to 0.00 $4 dola farashin shi ne na yanzu sannan kuma shi nan listed after 70% sold target exchanges za a listing din shi bacin mai 70% din shi a za a listing bacin 70% listed after 70% sold target exchanges ma'ana exchangeojin da ake buƙatar a listin ɗin shi bacin an sai da 70% ɗin shi su ne waɗannan shi nan akwai su swap bitforex hubi get, uh, get kucoin okx bybit bikonomi ga su nan masana suna da tsarin buyback program ma'ana akwai yanayin da za su buƙaci cewa za su zo su siya a wajenka ko kuma ku a wajenku za su siya wannan shine a yanayin tsarin su kenan sannan kuma suna da tsari na nft wanda nan gaba za su zo da tsarin sai da nft wayan da kuke gani gashi nan provocat gashi 0.01 price ɗin shi wannan 0.01 haka dai duk ga suna amma kamar da kuke gani a afkamin ma'ana sai nan gaba zai zo kenan wannan project muna sa rai insha Allah project ne wanda zai ba da alkhairi saboda haka ga wanda bai riga ya rijista ba sai ya hanzarta ya rijista ya bi daki-daki kamar yadda muka nuna insha Allahu shi ma zai samu nashi rabon kuma yana da buƙatar siya zai iya siya ya ƙara yayi yi staking ya rika samun alheri insha Allahu kuma ka tabbata ka yi bincike a karan kanka domin harkar kuɗi harka ce wadda kai kaɗai ne za ka iya ba kanka shawara ko kuma ka yi ɗaukan mataki mafi ƙololuwa a kanta fiye da Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku, da fatan za ku yi mana share da like na wannan bidiyo.